ilimi mabuɗin rayuwa. A shirin namu na yau za mu kammala tattaunawar mu da muka fara tun satin da ya gabata da Mr. Yunana Ahmad wanda ke karatun digirin digirgir a nan ƙasar Amurka wanda yake ci gaba da jawo hankalin matasa 'yan uwan da su mai da hankali don neman zama wani abu a rayuwa. ba kawai su dogara da gwamnatoci ko kuma da wasu ba. Kowa tun kana primary school har ka je secondary school har ka je jami'a duk abin da ake koyarwa a nan shine kai in nan kana da wani abin da ya kamata za ka iya ba da Um, al'umma domin girman al'umma so in ka duba sai ka ga cewa namu kuma yawanci abin da aka sa ya bambanta sosai shi yasa yana gani orientation da ake bayarwa daga primary school din yana affecting yadda ake duban abubuwan yanzu menene ya kamata a ce matasa a najeriya su yi don su ma su ci gajiyar duk abubuwa da ake da shi a kasashen da suka ci gaba a duniya Eh, to wannan shine sai su duba na ɗaya cewa in sun yi makaranta suna yi ne domin kansu kuma su duba cewa ko a wani irin abu akwai matsaloli da za ka fuskanta a lokacin da kake fuskantar masanin ya kamata su ci gaba a cikin wannan cikin wannan a neman ilimin so that at the end of the day za ka ga sun zama masu amfani ga al'ummansu. babban abu kuwa da nake gani shine abin da ya kamata su yi shine kowa ya dangana ya nemi abin da ya kamata ya zai taimaka mashi a rayuwar yanzu abin da kuwa zai taimaka mana especially mu da muka fito daga mu talakawa shine wannan karatu so ya zamana cewa su ga wannan karatu shine abin da zai iya fitar da su a cikin talauci so in sun fara duban wannan daga wannan eh, hanyar za ka ga kowa zai sa kwazo kowa kuma zai ga wannan amfanin a karatun. To yanzu za mu ga cewar kamar yanzu a nan kasar Amurka ko a sauran kasashe da suka ci gaba za a ga cewar mafi akasari akwai waɗanda da sun gama karatun sakandare ba sa ci gaba su tafi jami'a amma za su shiga harka aiki su koya aikin hannu. To kamar a gida Najeriya matasa kan yi irin wannan? akwai wanda sukan yi irin wannan amma kamar yadda da muke magana ne abubuwan sun zo sun tabarbare but akwai irin wannan na cewa in an gama akwai wanda suke da sana'a dinki ina da abokanai na da mutum da muka gama secondary school yawancin su suka shiga irin sana'a su dinki kuma suna sun samu abun yi sosai A wanda kuma suke sana'a iri-iri kalilan ne suke yin haka so da wannan wannan emphasis da aka yi na cewa sai kaje kayi kaje kayi makaranta na gaba tukun ka zama wani a cikin cikin ka ya participating a wani abin public discourse sai yana zama mana da matsaloli amma ina gani kamar inda za a koma da arewa da uh, mahaifina shi manomi ne kuma da kuɗin noman nan ya ya ta bamu kuɗi muka ita tafiya makaranta har muka zama abin da muka zama yau so inda za a ɗauki waɗannan abubuwan da shi ma zai iya kawo wani a bambanci sosai to uh, menene ka ga matasa a gida Najeriya so babban kiran shine mu duba cewa mu inna mu ne mu ne shugabanin gobe ani mu ne kuma shugabanin gobe dole mu yi abin da zai bambanta mu da abin da muke gani so in muna so mu samu canji a cikin al'ummanmu mu ne za mu zama wannan canji so dole mu zama cewa mu mutane ne masu hangen gaba mu mutane ne wanda muke so mu canja abubuwan da muka gani wanda yana affecting namu to na ɗaya shine a bada a bada karfi ta wajen neman ilimi na biyu kuma shine kar a dangana komai da komai a ce gwamnati kowa ya nemi abin da abin dogaran kai